zaira kamar ba za ta amsa ba can ta ce okay ma tsaki ta ja ta fito ta fice as expected zaira ta bi bayanta da kyakkyawan kallo mood of dressing dinta is so poor don babu abin da baya nuna a jikinta baya nunawa a jikinta da ta dame sa da green satin da ta dame sa da green satin gown ga wani kwalliya na maita da ta bula akan fuskarta kusan bayan azahar na shuwan ya fito daga mitin bai ma kula ta ba suka wuce shorum da ke wajen ta shiga jajjera masa status irin wa'anda suka yi jiya babban cikin da aka goge har ya zama ya zama ceramic ta ga an rubuta suna wafiya wa mako and that just remain her remain her, her mother ko yaya take ma oho don tunda ta samu tunda ta samu tana tura musu kuɗin Doktan kullum a cikin cewa yake ta yi zamanta komi na tafiya daidai. aikin aikinta ba ta cin ko sisi ko na katin ma da kyar ta zara. A lissafin ta bai fi a ce saura dubu ɗari biyu ba, amma yau lissafin abu daban na gobe daban. Yau kusan da wuri suka koma gida a round 5 na shan har yayi wanka yana zaune a falo zaira ta fara da noman rotin na tambayarsa me za ta girka masa a lokacin sai ya ce mata indomi kawai yake so within 15 minutes ta da tray dauke da indomie and fish pepe soup da ke har da yake har ta yi wanka ta dan kimtsa so a gefen shi ta tsaya har ya gama ci za ta kwashe ta tafi can ta tuno da aiki da aiken nala sai ta ce sa ya mata kallo ɗaya um, sa ɗazu an bar mani sako wai in ka zo in faɗa maka ka neme ta a wayan bai amsa ba ya daɗa mata wani kallon tsawon lokaci sannan ya juyo waye wannan ɗan zaira ta ce mm, mm, she is your wife sir a mugun tsamace ya juyo wani kalle ta cikin dogon murya ce what da wuri ta aje farantin ta rusuna ƙasa cikin rawan murya ta ce your wife sir ni ma haka ta ce mini wani zazzafin kallo ya mata tamkar wanda yake shirin kunduma mata ashar da ya kalle ta ya ga yanayin sanyinta sai kuma ya ɗauke kansa ya yi relax ya koma ya jingina bayan shi akan kujeran ya mata shiru get out of here before I screw you cikin sauri ta miƙe za ta bar wajen har ta yi taku biyu zuwa uku ya ce zaliya juyowa ta yi a hankali kamar yadda sanyin muryarsa ya yi shirin narkata a wajen yau fushin a cikin wani irin natsuwa yake yin shi shi bai juya ya kalle ta ba bai kuma daga mata murya ba ya ce daga yau kar in ji kin ƙara ambatan haka in baki ji ni ba duk abin da ne maki ke kika jawo kanta ta sunkuyar ƙasa sosai ta ce I'm really sorry sir ka yi haƙuri don Allah bai ko sa sake dubanta ba bayan kamar minti uku ya ce be fast and get back here cause I need a body message. Babu shiri zaira ta ɗan kwalo idanunta ta waje. Ganin kamar zai juyo ya ga yadda ta takura fuskar nata yasa ta yi sauran amsa shi da to. Ta ɗauke kanta cikin sauri ta bar wajen. Agogon shi ya duba kafin ya tashi ya yi waje. Har wajajen karfe takwas saura na dare tana ta sa ido can sannan ta ji alamar shigowarsa. bayan kamar minti goma ta ji kamar ana ta kwala mata kira kasa kunnen ta sosai sannan ta zari dan kwalinta ta sauko ta iso falo baya nan ta nufi ɗakin shi nan ma baya nan hanyar accurate din nan nasa ta nufa inda tun a waje ta glass din ta fara hango shi a kwance baya cika kawo jarabar nan baya cika kawo jarabar a nan don waje ne da ya faye kusanta in yana so ya yi cooling of brain ɗinsa ya natsu zaira ta buɗe kofar a hankali cike da natsuwarta ta ce sa you call for me ya mata shiru kamar kamar matacce kamar mace mai laulayin ciki ya miƙe daga kwancen da yake da ƙyar ya wani tumɓuke ragon ragon jikin shi it is a very thick it is a very thick Raymond shirt don haka ko vest bai saka ba ya balle belt din wandonsa ta yi muguwar ƙara zut sanda zaira din ta firgita ya bi ta da wani miskilan kallon gefen ganin yadda ta razana ta tamke idanunta ta ɗan kame jikinta waje guda. Kwafa ya ransa irin you can't deceive me na san kin saba da wannan shi bai ma san wannan shine karanta na farko take yin irin wannan aikin ba. He since as those 50 men trying to seduce their bosses. Ya mika mata rigar ta amsa za ta aje a gefe duk kamshin turaren Nala da ta ji ɗazu shi ya cika ta. wani kallon ta masa irin kai zaka ji da shi dan renin wayo kawai sannan ta zauna dab da shi ta fara daddanna masa bayan nasa a hankali a hankali jim kaɗan sai juye-juye rashin iya daure laushi da domin fatar hannunta ya fara mata mika yana wani irin nishi-nishi kamar zai haihu sai gaba ɗaya ta birkice ta rasa ta ina ma za ta saka hannun nata ta ji sauki sauƙi Wayan sani ya kara ya ɗauka ya fara magana a dakile a nan ta ji cewar gobe zai je mitin ne da sassafe wani sanyi ta ji cikin ranta cause she really need her space ko don ta biya baccin bashin baccinta to tunda ya kammala wayar to tunda ya kammala wayar zaira ta daina gane masa ko don kaɗan ta danna masa wani waje ta ƙashin bayansa sai ka ji ya saki wani irin mahaukacin nishi ah ah oh so very seducing abi saboda abin na mugun birkita shi ita da shi ɗin dukka a tare ko ina a bayansa sanda ya ji kyakkyawan ɗumin hannunta ko ina ya gaure sa yana masa wani irin daɗi sun mugun daɗewa a haka zaira ta fara jin kasala kasala wannan nishi nishi sosai yake kashe mata jiki tashi ya kamar zai fice a wajen zaira tun da ta kifa kanta a kan sofa shi kenan wani baccin bala'i ya ɗauke ta bayan kamar minti talatin ya dawo ɗauke da sistem a hannunsa ajiye waye a kan kujerar yayi kwafa daga tsaye yana faman kare mata kallo tsaf zaira irin farasol din nan ce sai yau ma ya daɗa ganin zunzurutan hasken fatan nata yace so clean babu wani tabu sai dai shi dai bai taba ganinta da kwalliya ba and he is so wish that haka zata haka za tana barin fuskarta har abada wani muguwan kyau ne tsarin fuskar nata take masa sak take masa kama da bebi ɗinsa na mafarki wacce ya yi ta kallon fuskar ta tun lokacin da ya je wancan ƙauyen daɗin ƙarin abin da ya sa yake daɗa jin haushinta ma kenan cause he don't know how to trust her or just ignore her kullum ya ganta sai ya ji kansa yana ɗaurewa shi dai ya daɗe yana ji a jikinsa kamar ya san wannan yarinya a ganinsa in ma bai santa ba to akwai wani alaka mai rikitarwa a tsakaninsu zaira tana ta faman minsharinta can ta yi juyi cikin jin daɗi wani daddaɗan sanyi ac ne yake shigarta ɗan kwalinta ya zama ya tafi garin su suman sumanta duk ya barbaje ta fara juyi can ta ji kamar wajen yi mata daban da kaɗan kaɗan ta fara dawowa hayyacinta tana dafa gefe sai ta ji kamar an kamar akan kujera take kwance cikin gigin bacci ta fara tambayar kanta o Allah a ina nake ne wajen ya matse ta amma sosai ya mata laushi taraf ta tsinkayo muryarsa yana ta waya wani bugawa kanta da kirjinta suka yi a lokaci guda oh my god oh allah cike da dabara ta kuma tattaba inda ta kwanta din tana tuno abin da ya faru and it was clear to her that she was lying on his sofa now to wa ya daura ta gashi tsakaninta da shi babu wani rata inda a ce ta miƙe sawunta to da sai ta ture shi marmaza ta sake kulle idanunta gamgam pretending to be fast, fast asleep a wayarsa ya ci gaba da yi kamar ma bai san me take yi ba can ta silale jikinta ta yo ƙasa ba tare da ta kalle shi ba ta jawo ɗan kwalinta da ya kwance ya bar mata uban doguwan tsummanta a barbaje ta shiga kimtsa shi a hankali ta maida su ta cusa su a ciki cikin sanda da karfin hali ta kama anya kamar za ta fice nan da nan ya katse waya ya haɗe ransa yana kallanta ke ina kike tunanin zaki je wani tsayuwar ba za ta tana so ta yi magana ga baki ɗaya sai ta ji kalma sun ɗauke cik a bakinta wani abu yake nunawa tana ɗauko kanta wajen ta ga agogo a bango 3 a.m. in the night lokacin da ta buɗe baki tana mamakin kanta ma bata sani ba ta rasa me za ta ci na shuwan ya ci gaba da kallanta a ah, am sorry sir don Allah ka yi haƙuri yana shiru ya shiru bai amsa mata ba sa I didn't I did not know what happening to me sai ta fara mutsuka idanunta cike da sauran gigin baccin da da rudewa ta ce sa kana buƙatar wani abu ne ko in je in maka dina it took me it took him a minute kafin ya kalli agogon bango tun daga nan ya gane ba ta cikin hayyacinta daga sama zuwa ƙasa ya mata wani irin miskilin kallo a dakile ni ba na cin abinci da tsakar dare and thanks to you going to thanks to you going to bed with a empty stomach bai bari ta amsa shi ba ya miƙe zai bar wajen wani tsaki ya ji hankali sun kuyayyen yankan nata sai yau ya ga yadda ya rame abin bai masa daɗi ba sai yau ya ga yadda ta rame abin bai masa daɗi ba cikin yanayin masifarsa na bala'i of the socket and leave ke ki ki nemi ma kanki baccin ki ci ki neman ma kanki bacci kin ji you look like a human bones with with flesh ba zan iya ɗaukar mutuwar irin ki a gidana ba yana gama furta hakan bacci ya bacci aka bar ta tsaye tana bin bayansa da kallo to ina ruwansa da cin abinci na has he ever kiya in ban uh, <clears throat> has he ever kiya in ban ci ba sai da ta kuma juya za ta fice glass din ya hasko mata kanta ta ga ashe sosai ta kanjami ta rame din kicin din ta nufa amma bai sai bata iya dafa komai ba sai ta dan yi mashin potato dinta ta hada da custard ta wuce da shi ta yi bacci abinta da ƙyar ma ta tashi da asuba ta sallah ta kai masa shayi daga nan da ya fita sai bata sake ganin sa ba Karfe 8:30 na safe dot manyan motoci kirar Rolls Royce Swiftel suka fara shigowa cikin babban head office na shareholders da manyan lauyoyinsu. Tun daga bakin gate ɗin ake kallon su tsaban tarin security da suka zo da shi. a waje na musamman ne suka nema suka yi fakin motocin sannan gout din suka sassauko suka shiga bude masu ƙofar dukkansu sun ci wani uban wanka na kecere ne nail khalifa ne ya sha wuta baroko baroko grey double jacket suit mai white shirt ta, ta ciki takalmansa ya ji uban polish yana sheƙi da agogonsa ta diamond ya wani ci uban black spec akan fuskar shi suman kanshi shi half brown half brown half baki yana jin kansa on top kamar ma shine na shuwan makon lala kuwa yar airplane stretch skirt stretch skirt dinta ta saka irin iri daya da kalar jakarta na tory bunch fairy kalar sun kalar sun shi ma dark green akan wata shegiyar yellow satin shirt to match the turban cap dinta da agogon rolex dinta na smarina silver silver color mai kyau na mata su suka fara shigowa wajen they look so punctual and professional irin a ce sun fi kowa sanin darajar lokaci da iya aiki bayan bos khalifa sun shigo ne aka gaya ma anthony in charge waje ne na musamman aka ba suka zauna a katon hall ɗayan mitin ne na ma'aikatan kafin nan da ɗaiɗaya da ɗaiɗaya kowa da kowa ya fara shigowa fannin suna shiwon kuwa tuntuni faɗa suke yi da anadi akan kwalliya don a karo na uku kenan yana aikawa akan ta fito su wuce ba ta fito ba har ya gaji ya ɗauki wayarsa ya kira ta cike da ɓacin rai ya furta ke anadi bata ma bar shi ya yi sauran magana ba ta ce kwamin yana sauke waya tun a bakin bakin glass din motarsa ya fara ganin abun mamaki anadi ce take fitowa bengal da wata na daban na biye da ita as usual suna rike mata da jakarta da wayoyinta wato wani uban flowing gown ta sa don bengal kuma matsatse ne kamar dai wacce za ta yi kasar kamar wacce za ta je kasar beauty pageant Nashwan ya sauke farin madubin da ke kwayar idanunsa ya sauke glass ɗin ta can bai ji da zai iya mata magana ba ma sanda ya ga inda ta caccaɓa fuskarta da wani irin mugun kwalliya tsaki ne ya kubce masa ganin yadda take bi ta kan gani yadda take buɗar kanta a hankali tsabagen uban hill mai tsine da ke kafarta daga nan ya haɗe ransa tar kamar in ya fito shaƙe ta zai yi da ƙarfi kuma cikin masifa ce ke I'm giving you a just two minutes to get into your car, stupid. In ba haka ba, sai dai uban ya je saka miki hannun amma ba ni ba. A tsaye cikin fusata, ta kalle su sannan ta maida tsawar kan met ɗin da bingel da ke bibiyarta. Ku bani kayana, ku bar nan,